Nawa masa fi layin da kanmu. Now. جامع الشذوذ في ما أكيد كإن راتاشي قوله هو والله لو يرد الرسول دعاءنا وبدرنا إلى الإذعان والله كنا والله لو يرد لو يرد الرسول دعاءنا يعني ندعوه إياه بادرنا إلى الإذعان بدعائه فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى إن أظن أتي النبي يا يرضى يناص أن ندعوه مؤينهن روكيشي مدينك كيرانشي منا روكونشي مع الله عز وجل لم يكن منا إلا المبادرة داون ابو دغيزو غري مسجد مي مد مد مي الى الإدعاء والموافقة مي موافقة ده ولو كان يرضى منا عند النبي انا سو يا يرضى دغ غري مو نسجد له مجركها مثلا لو فعلنا على الاذقان لا تحب ذا مدين غفاد ومنا بيشيش sai dai da da tsaye ka faki jikin ka kafa sharaf kawai haka za mu dinga yi hujjatan da mu halatta babu wata wata ba wani baya baya da zamu yi walakinahu alayhi salatu wassalam la yurdihi minna bai annabi bai yadda da wannan daga gare mu ba illa an nujarrid at-tauhid lillahi sai mu kaɗaita anin tauhidi ga Allah fana ji alo ibadatana musanya bautan mu kullaha lahu wahdahu mahabbatan fi Allah kenan mu dinga san shi wa ta'ziman wa khawfan wa raja'a wa zillan lillahi kenan wa mu sake jikin gare shi wa su'alan wa du'a wa tawakkulan mu dogara da shi wata anata wa taubatan mu koma gare shi wa inaba wa ragabatan mu dinga kwaɗayi ga Allah wa rahabatan wa na wasu sujudan lahu wa dafahan mai yanka domin sa wa nazara wa hajjan mai hajji gare shi wa atimadan wa atimaran da yake da ko a tun da hajji ya yi إلى غير ذلك من أنواع العبادات وأنا وانا دقا بنغلو التي لا تنبغي إلا له وحده ولا يرضى منا ألا باغي يدمنا كذلك إلا أن نحكم القرآن العظيم سيما ديما ما القرآن شيء أبوه في كل شؤوننا wa an narudda ilayhi mu da masa kullama tanaza'ana da abun da muka yi gaddama cikin min ahkami dinina walaqad naha ummatahu Allah ya hana wa ko annabi ya hana wa al'ummarsa an tagalo fi ta zaƙe akan wajen girmama shi kama galatin nasara kamar yadda nasara suka zakalkale fi nabiyihim ta kai suna ce masa Allah faƙala la ta tsaro ni kama a tsarafin nasara kada ku tsallakar da iyaka dare kamar yadda kiristoci suka tsallakar da ɗan maryamu suka koma suna ce masa Allah wani haƙun annabi ya hana muku kazalika an yi tafidu min qabrihi ida a riƙi ƙabarinsa wurin zuwa wurin bibiya ya hujjona ilaihi a dinga zuwa hajji gare shi an hana wai inda indahu a dinga taruwa a wurinsa a ajiye wata rana ta musamman ta shekara za a buɗe kabarin za a yi abun da za a yi فقال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا تجعلوا بيوتكم قبورا kada ku sanya gidajenku makabarta makabarta inda ce ba ita ce ba a kalla amma ku kasu ku zama kuma ishe su kabari ita kuma yadda ɗakunan ku kabari wala ta alu kabari idan ku sanya kabari na idi wurin bibiya wa alayya ku yi min salati da an da kuka samu kanku fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum salatin da kuke min yana iso min duk an da kuke mu nan a kinkina ba mu da bambanci da wanda ke saudiya wanda ke madina ma ba mu da bambanci in kai salati gare shi a nan abin da za a ba dan madina shine za a ba فذكرنا عيسى ما صلاتي كوي رواه أبو داود ودع الله عز وجل النبي يعرف Allah mai girma da كاكا Allah ya ja'ala qabrahu kada ya sanya kabarinsa alladhi yadhumma jasadahu wanda ya kunshi jikinsa ash-sharifa wa sanan yusjadu lahu wani gunki da za a dinga durƙusa masa ai masa sujada wani tsafo biki a zagaye shi a dinga kewayawa duk wanda ya ga irin kabarin komai na ya zaga an yi shi ne inda ake ta kewaya shi a zagaya a zagaya a kalli kabarin a yi sallah ba alƙibla ba to da sauran da shi wannan shi ne wanda ya fi fitowa fili sauran abubuwan duk kusan haka ake masu wai sallah a ai sallah a wurin فقال اللهم لا تجعل قبري وطنا يعبد اشتد غضب الله فشن الله يا سنني على قوم اتخذوا قبور انبياء بهم مساجدا wanda suka ɗauki ƙasurburan annabawa sau da sujada rawahu malik fil muwatta wa ajaba Allah azza wa jalla du'a annabiyi Allah mai girma da ɗaukaka ya amsa roƙon annabi wa ahaba kabarahu ya ce wa ya kabarin sa bi salasa ti jurani da katanga uku jinin uku ne haka yake mai kwana uku can a toshe yake ba ka ganin komai ya haɗe nan kuma ya haɗe sai ya bada wata kwana kuma ya bada wata gaba a nan da gaba ga gaba ga gaba wuri uku ne ta can ba inda za ka kalli kawarin kai sallah in ka kewaye har kuma wurin da faɗi za ka ya ka kalli kawarin ka yi masa sallama hatta la ya kono barizan kabarin ba zai zamo asalari ba fil masjidi fa asbahat عنها القبر ولن قبر في وعيد لي ببركة دعائه البركة دعاء دي في منعة فكين أرو وفي عنا تدك تنقوة أن يرتكب عندها شيء أيك تون أبو أول من أعمال الوثنية ولقد صرها صلوات الله وسلامه عليه annabi ya fito fili ya faɗi inda mautihi bila'ani man ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida wanda suka dauki kaburburan annabawan wurin sallah min al-yahudi wan nasara ma babu mashi haka ya isa ya kamata kai a malik da sauƙi ya yi ba a cewa a tsaya a nan